yanzu haka dai wata matsala da al'ummomin da ke komawa yankunan su da aka kwato daga hannun mayakan boko haram a arewacin jihar adama ke fuskanta ta ce fata batun ruwan sha biyu bayan lalata rijiyon burtsatse da 'yan boko haram suka yi domin kamar yadda bayanai ma ke nunawa a yankin madagali kawai mayakan na boko haram sun fara lalata rijiyon burtsatse fiye da ɗari wanda hakan ko ya jefa al'ummomin yankin cikin wani mawuyacin halin rayuwa. Honorable Emmanuel Tsandu dan Majalisa dokin jihar Adama ne da ke wakiltar mazabar Madagali ya ko bayyana halin da ake ciki da ma irin kokarin da suke yi a yanzu domin tallafa waɗannan al'ummomi. A Madagali local government muna da bohol 160 wanda Boko Haram surga sun lalatar saboda haka ba za a iya gane yawan barna da aka yi ba saboda haka mu yanzu muna tuna rijiya kusan 40 a Madagali local government wanda yake a sanna a hankali sai mun samu tabbaci daga wannan ishu na tsaro masu tona rijiya ma suna jin tsoro amma Allah cikin ikonsa sojoji sun ba da go ahead cewa a ci gaba da tona wannan kuma suna kan yi yanzu baya ma dai ga batun ruwan sha wata matsala kuwa da irin waɗannan al'ummomi ma ke fuskanta a yanzu ita ce ta batun karancin motocin sufuri sakamakon karancin mai da ake fuskanta a waɗannan wurare wannan ne mako ya sa hadakar ƙungiyar dalalan mai a najeriya ifman mika kukansu ga hukumomin tsaro da a sassauta talalan da aka sa waɗannan yankuna da aka kwato da magarurun da ke bakin iyaka alhaji abubakar a butu da ke zama shugaban ƙungiyar ifman na john adama da taraba ya ce akwai bukatar janye wannan takunkumi a wasu garuruwan da babu matsala kamar fufore da mai ha su hukumar tsaro su suke da incin ba da izini a kai mai wurin ko kada akai ita kungiya ba ta gaggawan ɗaukan mai ta kai waɗannan wuraren sai da izinin wannan hukumomi ɗin don su suka hana kai mai wannan wurare su ne kuma za su ba da izini a kai mai wannan wurare mu muna sauraron su duk lokacin da suka ce mana akai wannan kaya za mu kai kira da nake so na yi wa su hukumomi din kamar yanke fofore da makamantansu akwai al'ummar najeriya a wurin kuma suna wahala sosai rashin man fetur musamman abin da ya shafi nika abin da ya shafi motocin sufurin su abin da ya shafi wasu harkokin su da ya shafi man fetur to gaskiya suna shan wahala sosai so na kira ga hukumomin na alura da irin waɗannan wuraren wanda ba wani tashin hankali yanzu a wurin ba komai a taimaka inda hali a buɗe musu wannan wurin a samu a kai musu kaya don su samu daman ci gaba da walwalansu kamar kamar yadda aka saba cikin sauƙi. To sai dai kuma yanzu yanzu ma tunifa kwamitin da shugaba buhari ya kafa na tallafawa al'ummomin da rikicin boko haram ya shafa karkashin tsohon ministan tsaro janar tiwa dan juma da kuma hamshakin dan kasuwan nan alhaji aliko dangote suka fara aiki inda ko shugabannin al'umma irin su mai barnon adama alhaji muhammad ibrahim baba take ba da shawarar cewa kwamiti abin da zan ga musu shawarar da zan basu su shine kasa dauke wannan magana lightly don ina da labari ma an gaya mini ko wanda su reliably an gaya mini akan cewa wallahi wa'yansu ba sa zuwa to the root ko irin kudaden da ake barwa bai zuwa root ba a samu mutanen da ya kamata a yi da su a yi musu wayannan abubuwa to committee ya kamata su zama very serious i zamana sun mai da hankali akan wannan abu kuma duk wanda ya kamata abin ne eh, a same shi saboda wanda zai taimaka a same shi kuma musamman ka san mutanen da suke akwai wanda suna zaune a cikin garin din ne akwai wanda suna zaune a gurin Ah, sun san garin fiye da kowa mai barnon adama kenan kuma fata ma dai shine allah ka kwashin wannan matsala ta yan bindiga masu tada kir bayan ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya